بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوة في الله والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don ta ta islam ko kan ba da kusassun watan ba an ga ta ya ba bi ya san to ruwa yo sa pai dan to me na foto ne nan nan obe da ni ko yo na ba to ni kan ga rukiya ne yo an ga mamo rukiya ya yi ta asir e ya bi mu fini yani yo fe mu fa ndu ga ya na ba kan ga in jan kama ban jan ka ni piyan ji tun an gura qur'anul karim tun wa mun raban zakan domin ne shi an bi ba kare mai yi ma gani su wancan fata Qur'an irin da shi an ta mai fofanan zuwa Qur'ani fa yi na kobe shi kan kushe zuwa Qur'ani ba mai a ba shi kan Allah ya yi sai in mata lamtin rantan abin kaban an bi Jibril alaihi salam to fa nan rantan ku nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yo wana inga yake zanka mai sukaiti abu wuce na kuwa liman fa'afa an inda yin gashi ala zaujala ka an koma da qur'ani na inda yin bara yan kai da wurin qur'ani bi yu koma qur'ani ba go shi kai allah azza wa jal ko bi ba iya shi shi mu aya ba mun iya gobe ya shi tumi a'udhu billahi minash shaitani rajim وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك ما تشيم وكن أنتم على محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان جاءني رحمة وابو للعالمين نفاتنجو أيضا دي أسيكفو أنت أتوقع على تبصر إلى آية نفهم يؤمي على ريامي ما أنشيم وأنتم وكوانا بمحمد صلى الله عليه وسلم كان جاءني إباكو وأنزل نفاتنجو abu Allah da shi shi ba zai fatin gidan bai ma da ne to ne kuka don fa bin yuran kai ni qur'ani din sayansi qur'ani din da la sayat qur'ani din da la kafaka qur'ani ba wanda la yurjan qur'ani ba wanda la yura qur'ani ba wanda la shinta ba ko sha'ani la yu ko fabu te ni fu da yuwa qur'ani ba ya ba fabu ma qur'ani ko bi shi tan to ne gambara yumitat ya fa afta mun fata yanzu qur'ani ba ngura shi na wanda a doshi shigar na tambara yi ya kwamba kuwa a ba alkushu'u wa ta'assuru inda tilawati a ba liyab na'am a ba liyab fayin in kwatafi ne sun janka qur'ani su ya ka fote in janka na yanda zai li mu'ajjin al-qur'an li mu'ajjin al-qur'an an yakra al-qur'ana bi khushu'in wa ta'addubi a yanar da shi ba ya ba ya ne mu ne da ta kan gura qur'ani na ne ban san ka qur'ani ko ne liwa fa kuwaratu hatta ya ta'assara al-qalb wa yanshariha li ayati Allah azza wa jal afaka yutun wallam kin in kwatattun jan ka qur'ani na bi bayyi shi karimi kai Allah azza wa jalla qala ta'ala ala ibana ne mu kai ni الله نزل أحسن الحديث كتابا متتابئا كتابا متتابئا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله على زوجنا يا ويسينا poket shikat yo aba ndalewa yo aba ndinne wayo aba mutashabia aba shuba shuba shina e masani ya tafshiru minhu bayo ifai fayo ngukuwa mpuwa pale ndikuwa ngarakma ane mba yani tafshir aba yo mba kwa kwa kwa kiambu shikamuka يوم يمنع عن كيسة سيرو يعني ليقدروا ليقدروا ما تنقبوا يعني وات يا كافا فوك انت من جي سوفا ماما أرن ليأشيني ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لم تيابوا فتكتم شعلا زلنا يعني أبو يوم من جاك القرآن وما شبه لم تي وكما أولينا والله أعلم وقال تعالى ألا زلزل من زمسعيني ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا مريم آية أتيانغم شيطان ألا يبغاني لو دوبن بوبي روان بين شوان ما أما بكوي كابد يانكن كون آيات الرحمن ليري كان ألا يبغى بونغا بتانينا خروا فب سجدا بغا فورن بايتاب وبكيا لبغا فينكو ala azza wa jalla bin zai mun kai ma da qur'ani ba gafa wanda ini qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون لأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سورة الإسراء لو تآيان كوري إساما وميكن كوري بي ألا فجلان يقول آمنوا سننتم به أوكي لا تؤمنوا هم بس سننتم إلا بنا من الذين أوتوا العلم كونوا فباغينا انكم بسيشنا إذا يتلى عليه أو فكاب إنسان كنبونا يخيرون لأسكال سجدا فبغاتي منه نفورا بأيشا كماسي مسيح الله عز وجل ويقولون نجم سبحان ربنا كونغا ينجربا رينكري إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان غانغا ينجرين ديم أنك جابهم يا يواكتين بيولينا ويحيرون لأذكان يبكون ويزيدهم خشوعا saboda haka yanzu da koran ba mai mamaki ban ku yirwa bin ku shuwab inda cin wannan luwa imma fayan bangi an yakra alquran ala wajh alhudur wal hiba wal ikhlas wa ta'dil aba yamina ka mun san ku qur'ani tun bayin ne lamsi tin jankuna فالوت فارين في النفان غور قرآننا والخشية من الوت والخضوع نفان وما في قور والانكسار من يعر وتواضع لله عز وجل نفان وما في الوت مسوء الله يباب إيمان بباب ونتينا لا على سبيل العادة والغفلة أما بقوة لما جيوا يومنسن قد أبوي أبكي ذكي بمن قد تنفور نفسه yani muwanga abu zan muhimman ta wato man za ka ga fati an amma a cikin mu ban za ka fati wun zo to ta fati an man ji uka an jena ken ga ran mu ban za ka mu qur'ani na da wa ibi da mai ne ya ka qur'ani ya lu balin shi ke bo hafiz na ke so so qur'ani ne shi ke ba shi ne me ka ji za ka qur'ani na boye da shi da shi ha yani yaban da wanda da shi da so mun yi da shi ke mun papaye da zan kon da maku in za ka ga shiri yi mun papaye shiri ka in ji mun papaye shiri yi na yo da zan kon da maku kuwa na a ba ma ya zan ke qur'ani ko ngara na'am yani mun zan ke qur'ani ne da ya shi kan ga mu na aban di krimen ga zan aban di krimen na ba kan yu kan na ba di krimen ba anta hudur mun ne lamti to zan ka domin aba ngani mune nga rukiya ne aba yo wumba shi santi indu wugo nga rukiya ne muna fa rukiya gari ta ce yo kuma nga ko bonga mi huwa malam fa ka mo fa ayanu fa alquran alkarim yo man jan kan do mun ga rukiya ne me man jan kan yi shi man jan bo to to ga yo be den to ba o a fa malam ya bi mu yede nga rukiya ko iman ya shi ya ba bi nan da ne ya shi wun jan kan mu ma to ho de ubin ta bo ta yin du ko mi yi puen so so ba bo ko fa bo ma na a yan ma ko ga ya lu ga na ba man ta bo fa bo ma a da wuti a da ra jino riyaji a fa an bayyana mu ko sun fa an fa fa a riyaji amma riyaji ne ko da fa ba da ta sai nan a ta ba fa an da an ta mi famiyan fa bo umme da lam su tin janka kulun warwayin zaka da gwamnati ta ayyana ya shi kan gamu an ta wurin san dumu a wanga ta'sir ne shi fa lutun ta jinu wallahu a'lam yani ya yusi ga kabote ta sun wannan yi shikara na'am ele wariya kuma bai mun zan sabo da lera wayin na da bugo kun zan san abotin da wata abiti ga fa tun wan kura na fa lera na aka yi ta'sir domin dan ka bom mi kare wanga rukiya mi yanga rukiya ngar amma ona yi rukiya koko mi gari da yanzu da wasu mu mu turta mi ni zan tilu zuwa ban ko rukiya na ko ne baka banga rukiya na baka banga ko baka ban ban ya ka fati a ta ko to amana rasul kul wala falak nan wallahi yana mun ta ndo kiti kiti kiti ubanta abu ikhlas yin kuma ban ta akan ta aka ta yi yayin da ukiyam sun kiyam da rayani ka ko bi da wasu momi islami da ga ka ku ko ya yan ga akuna abu yau ba lo yi wa ma islami bi kiyam shaka ku ya akusu nan buwa mutiya ta go ku shi undam ma wani da ko me ma islami nan in ta ka ku yau kan ban me ni nan abu man da mu ku yan ga aku sun wayo kwa da ma islami nan abu bin ga ga aku abu ta da ta na ku wato wani kwaɗi za a mayan fi islami na fi wace iwon in jam sun mai mina a yi da ku kwa an babu kai a yi da shi ne ku ka wukan ga iwu ko wanda wani ikhlas manta an kai ma Allah na in ji ka yiwon ga hantun lat fa fa sa abin su wata akan ta akai fa experience na bo wani wallahi eh rukiyan ta ikhlas wuya ne idan ka bakara idan ka amana rasul shi qur'anin dun bayan shi yayi likari mu'min tan fayin ka ban me dun a'udhu billahi minash shaitani rajim e jinu wan ban do yin kus folo ta takwalla azza wa jal da ta ku Allah ya ga matin tiyina fa ke sun ware ke tana ana ya mu sawa ma boyo ya da wasu wa ma ga mu rukiya awo yon to orka jinu to orka ko ali in cewa ha yo ko Allah ban di ko bin da sun gumu wannan gumbin bin ga man den jiru ni in jiro ngari bo ba zo bi mun ni ga fa ko no ene ne shi ruka da ta ku wallah man ta ku wallah ga ko su ba ma a tana na uban zan ga qur'ani shi an bo da naru yon shi da ka press spon pura falera wa hubbu dhuhur ni ruka ga bo ma a tana hubbu dhuhur ko ndumi akata bari ya shiga da rufiya amma a can rufiya ta yanzu ya sa yi wufa ta ya muhimman ga yi wadda kan ga laɓa lokacin sa na wani yawan trena ga rufiya ka amma ma ga rufiya wasu an yi dawa ba bayyanu mai ji mu ba mai rufiya bai ku yi an ce yi ko ba yi lerayi duma an yi ta yi da yi on tayari a yaran da ya ji ɗaukanta a bakan kan yi wa wani yi wani mutum فما لريني الإخلاص أشد من العمل والله ريني جنت فا أكام كيم كبونتا وإن شاء الله لا يكون فابو أيضا يا شعب ومن نشوم بموسو هما جون جنوني بدن دارون لا اللرنا موسي أفابو يوفت يوم يانكن دقفر وأن أم أيم شلوت اللرة أرأي وليس اللرة دي نيجو يوم يلين دوم أيم تلرة وفيها مزين هذا الجنين مين لم تموت الجمع ها umaran kan saboda kuri na un kuri shan wurin wurin kudi na hukuma saboda wurin lakwat inga ne nuwat lera shin di ne ni mu ba abokan da ngalare ndi wa yo un shatta ku ku ta yin yin te yi bi idan ma ai wa mu ni ndu mu yata tungu en san san mu mashina da ababo kwat andi kwaro un un ka ai da kwani kwat kon to lera fa ko ku ina nan dai a kwa nguku faje wanda uwe mo yumban je wanga nduma shi Allah ni mu bari yaran shekaru bin ni mu ni ba don wan ku lam ku ba bo ma asina ni mu bari yaran wucin da bo yin yanzu yan fe wan sha Allah la yurfa fa ko da kan ta in ka bota imi wa ghairu zalika min al-maqasid sayya imi fa shi mu yi nuni yo aba to yi kai wa mu bangu aba bo yin biyu kan biyu kenan na eh mbare imi tiya tadabbur al-qur'an أبا إني هم اللي في القرآن قالوا هم عشان أبو بقول الصافد من أهم أسباب تعظيم كتاب الله عز وجل أبا لو تجيب أن لا تنغاشيو أبا يفا بيم القرآن نعني بيم بقول بلو إنجيلا يبون بيم القرآن يبو تدلل نقل بيم أبو نعم يفوش لتفوف كوكا جاب بيم القرآن ويفن جوا نمو ما نفو بيم القرآن لا ويمون تاريخ نعمك إني تدبر معانيه aba da rubi na Qur'an wa bon shi kenan ba fa za ta doshi wa tahdiqu nazar fi marami fayin ki ira injiyan in fata ba shi ko ba Qur'an wunta akwata fata Qur'an in ki ira wannan tahdiqu nazar in ki ira wannan dan ban su su ni magan ka qur'ani in sa'an tin zakari shi mo ba gayyan ba bar qur'an da ira wa ne da mo ne mo ma alam ifi aya fa qur'ani wallahi in to so ruwan da kuma ba fa ala ba antum ma goyo ko ka kashi in zaka qur'ani ce ne yanzu abi da inda dan kemu ya ba fa da fandi ne ya ka ban ni in ji su abubakar radiyallahu anhu kayan ka aya mun fa ta adani aka in mata au kutila in qarabta ala aqabikum asu mo ba sa ya bu wai ka yira aya kun ci ayu undubi ko ba kawo ma mai yira aya an cuta qur'ani fa fa ya ba ko wai na an ko mo ga ta qur'ani mu wai ba di ya gura fatiha wanda ba da nan sun kan ka mi eh sai sai fa anu da an ta fa ga ta qur'ani in ci irai wannan fa da ruwa wai ka ruwa mun ka mun ta watan fantiluma yi ta gwadon mutum ne ga usuli be yin fadin duk ga fadin ta ga fadin fa ran to fa ana ka aya yo shi ka tanga yi ma an to yi Allah ka ya shi ka tanga mu na an to ta to shi wala an duk mu ka ga jana an ta hukun ruhu a jana a ba ki yi ta na'am inni fa inna qur'an ma nuzila illa liyutadabba qur'ani ma an ci mu an ga ko ya ba mi ko fa ga ta zuwi قال تعالى ألا إبا ماني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وبين كوي آية معشمون من أفلا يتدبرون القرآن فلم فيا موزات قرآني أم على قلوب في ثم لم أقفالها فهن ذاك وشي سورة محمد آية فعلا شرفة وقال تعالى على جمع علينا إني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب سورة الصاد آية تأنم تجي ألا زلزل كتاب أنجوها من القرآن أبان لا يو أنزلناه تسين إليك مبارك بين ولي لما شيني يدبروا آياته ففاذا تريني كانت وليتذكر أولو الألباب وارانتين بغابتي أكرمشنتي وكان من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدبر القرآن مي أكبر لأوت أكبر لأوت يهيرا لما أنتم صلى الله عليه وسلم من فضات القرآن ولذلك قالوا له فمي أكبر أتعلم يا رسول الله نراك شدة فقال شيبتني هود وأخواتها رواه الترمذي فقال ينهون عن تصداتي أنه يعني كانت الرنا أبيتها إمننا أيها فكان الرنا معنا أبا هود سورة هود وأخواتها فأقول تعشي ما عندهم كم كم ما سورة هود يأشكت كم كم كم كم إن شيكتني هود وأخواتها قال ابن مسعود ابن مسعود لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنفروه نذر الدقل كفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم هم أحدكم آخر السورة نعم ibnu mazur muku imi kuma ban shad qur'ani wa ta sharuwa yani kuma ban kuma ban bi qur'ani wa ban bi wa ba shadin sam qur'ani wa ta ban sam bi min bi kara ka kan suruhu nazra dakal dakal ba adminun bi kat yani kuma kit qur'ani ko kuma ban zaka qur'ani wa kikkari ya ta san bi adminun bi kan wa kitna in kifu inda ajaibi kene ne hunde ni na ba yi fasu ya mana ubai da ka kwari ban da yadda na ba yi fa ubi intana mu su tun fa da ya ci kan ga mu ne ku yanzu ika mu ne an da bon ku na ku shira inni uharriku bi al qulub laka in lam tu min zal qur'ani ya ka bon zo ta asar wala yu ta asar ku shira ku ka shi mu ban sabe ka yanka qur'ani ayo ko kona inni wa qala abdurrahman ibn azlan abdurrahman ibn azlan ne بيت عند ربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
abdurrahman ibn azlam ni ikadili mpo rabi ibn qutayn da moshi ilo ilo to tu ne shi ban to to insha ake yi ayama alare ni alladin atambo ishara usaiat to ku kadira fina ko yin ti ta anni nazalum yadu ya babkal ladina amanu ko ya tumpu ba to ndima wa amilu salihan min fa'ala an karan kasfana sawa'an walin zuwa yani mi kuwan kuwa yani mune nuwan zu ushi in fa za a ci in fa aka la ni kushir ndam nam kumatu kenshu fa fa an bi kanna in ci ci am nan ni ko ga kuwa ya wa ko ngoni ngo ya ko to ba shi wanti mi fa ara an kare an kare fa na ko ko ba shi wanti do Allah shi ka ashi ne ko shan bangu shi bandi na kanti ya kundon shi ya baka doya wa ko ngongo mahyahum fil masab wa mamatum fa wishaba sa ma yahkumu yaka bi ka ikaban di ngama kaban zani ya makaban nun shi abtuna kaban zani ya dimo ya yi wannan biyu kai ani yo yo mun ga man shun wa mun kai shi ni aba aba mo ya ya ba ta akhiru zaman ni na ku fasalafu salo ita bi shi kan dimi mo ku ya da mu ban den an don fa fa an biyu kan nan ta ta inda Allah in fura ta wuce ban ta ta inda Allah muna mai nan duka iya man ban ta ta inda an kai kai Allah ban ga ruwan dan na wula ne min shadidul iqab mariya wu kuma ban ta ta inda Allah in ta ta la ka shuri kuma tun dam dam ban bugan ba ta inda Allah azza wa jalla ne kuma shi ne ba shadidul iqab iba gari kan ruwa kun shi ne yuri ga labarin kuri ta dundi babban gwamnatin doki don shin in ga mu zan shi bi sha wai ba ku da jana fam yi kiyama mu uzu zan bi man din ga ce shi da ruwa ga labarin wa da zumu ga to ban ban din dan da fa an biyu kan ban ban fa ai mokat uba ban shin ga ga biyu kan ha in ta ta ya kan ga ta bi zai ko alkaisu من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إن كان تفقد إرانا من فأمونه إن شاء الله فأفا مشي له ولا أفو شريكا ولا والعاجز كان كفم كبنونا من أتبع نفس هواها أمن فارغ وكون هنا وتمنى على الله أماني بكش يوم زالا بكا زالا نوما مسجيرا دعاء تفكر من كموامد يوم مؤمن يا mota Allah ban gafuru rayin ka man nuwa da uce yin fam da ake kuma shi eh babu alhamu ra'in zan waru min gato ban tun ta fi ban shi ne Allah ba sadidul iqab na'am bada yi aya tun mama tun mama rasuwa tun zafiya qala abdurrahman ibn ajlani فمكث فمكث ليلته حتى أتبع ما جاوز هذه الآية إمي الربيع ابن كوتين إما إما شنجئتي آية سكا كوشتو من على غيرها ببكاء سبيل يعني يجي موي آية كما مبيشير سكا كوشتو من فاكوية أبا سكرين فارقة سكت عليا نعم ndala ndala ilya fada kala ibn qayyim ابن قيم الجوزيني فقراءة آية بتفكر وتفهم غير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم ابن قيم الجوزيني إن كان تنجي آية مؤفة القرآن نموت من تأنس إنغام أبونا إن كان القرآن أو ميه شريف هذا شريف وارينا ba da yinin tu ya ba ta san gure qur'ani na al'amalu bil qur'an abayin fa afa'al qur'ani in wa hada min a'zami asbab ta'zim al qur'an imi fa afa qur'ani fa to rin kan da tan rayu ara yi kuyi fan gura qur'ani ne ma tan gura qur'ani ndi bo do ka asanna da man do ngora na yeri na ne to imi wa kad zakara ibn qayyim rahimahullah imi ibn qayyim ala ru'an zanibi kum min anwa'i ijri al-qur'an aba lotun kun wat ingamta qur'ani hijrul amali bihi aba ingamta in fa afa an qur'ani wal uquf inda halalihi wa haramihi fa in tana ta untana kama aba yinda ke yufeki fa yu kana shi wa in karahu wa amana bihi fa yanjali yankin din son din imi wa hajru نعم وهذا رفاء الرب تحكيمه وتهاكم إليه إن قم دينك فإن ومدي إن دين قم فوفن دين فإن بلن دين قم فوفن القرآن في أصول الدين تنجعنا وفروع إيقاكم وفي فارقة إيشكات على الفواحش إن دا فانقر القرآن لي وينجل القرآن القرآن القرآن القرآن ينجل بل بل بل بل نابا موكوس القرآن ورق والموكي فوفيرا نعم إن فالعمل بالقرآن إن فأفى قرآن هو المقصود الأعظم أي لما يتأكد يهودا الذي نزل القرآن لأجله فسي القرآن بوش تشيله فسي القرآن بوش فأفى أمن فما نسي القرآن بوش فنجوه من داره من فأفى من يفسع انباع يبي أن تؤمنجان كسس نمير أن يفانقوا القرآن كسر نعم من فأفى من يفسع انباع كسس قال تعالى الله سبحانه وتعالى يمسر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وينبغوا بالقرآن فقال جنبه كرنا فأفعلنا سورة الزمر آية كانت وقال أبو سعيد أبو سعيد لي أول الفهم لكتاب الله تعالى أبو سعيد إني فميوا رأيتا يشؤون غام إلا لا الله kira gani al'amalu bi yayi ba fa amin mun koyi da so qur'ani bi in ban san bi in zan ka shitam shitam don ku da fatan wannan ma ta nafi shifa fa mun bi ma bayyana qur'ani duka ce ni bi ma bayyana Allah ne wala takrabu zina kuma waqti tanza illa in ta akan ga ta ni mu da fandu fata tabi ima bayyi ima zaki yakan koyi da min zahiri ba ta ima bayyi iriyan abu sa'ini ثم يقرأ القرآن لا ينفع فاهمه وقال أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني إنما القرآن آيات مبشرة وآيات منذرة وآيات فريدة أو قصص أو أخبار, أو أخبار وآيات تأمرك وآيات تنهاك أبو إدريس خولاني نا قرآن نفسه ifa ibi infamo yani ifamo imazo qur'ani ufi injun qur'ani fi form ili na qur'ani na qur'ani woku aba ayatu mubashira aba ndumna rika ne in faka sa akalin tuma ayatu mundira ne rika ne in fa wu musamman fa kamana wani shamura ne ne wa ayatu farida ne rika ne wa qur'ani ban sa ayin muji sharida aw qasasun ka kanga fiyambu afaka ya an kuma shi mashuka da yan jima aw akhbarun ka fasa aku wa ayatun tarikani ta amuruka inin sa an inji in fanta an gamnuna wa ayatun tarikani tanhaka ike in kan ma ga in mu'ima ala ka biye shika da alhiliya wa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam dan shi Allah ibirani من من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال وقارئ فقد قيل ثم أمر به فسهب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم آه yi hadisi din tun abin bai ma a kuma ma me yawa uwa uwa ka ko bin zo ina ko da fasa akaba man zan qur'ani yo kun ka min ngara qur'ani ndo ni man dara ani yo na ko wallahi ya yi fa shiru wanda yake fa ku fa'ira fa abun mu shi Allah ka ku fa afu da ni hayran di ashi malam ya nami aba to yi ta kumfuwa wace ta yi shamun fadu kofan min kiyama na wace ta yi lamni shamun fadu kofan min kiyama na san ta yi muri fadu kofan min kiyama na kuma bai kai an ga yi an ga ambu an ko ta ce nuna ba ku shahid na ya mati tenuri da kafuwan ga an ta bai kurushe rajulun nuna ta'allama al-ilma wa 'allama إيه يري يميزين بإنجد وقرأ القرآن بذاك القرآن فأوتي به فتوني فمجو القيامة إفمير أفو الله فندو ميكا لا يميزين إريني أفا أكل يري إريني من يري بإنجد بذاك القرآن إمين به الله زجرني وأنجم به ولكنك تعلمت العلم ويرى يني يقال عالم فهم شبه روبا غاجي أما أتين كندر ويرى ينبانوني فرينه هو إلمي وقرأت القرآن يقال هو كاري ويانك القرآن فرينه هم أشيك يتان جانك باكو Rabban da Allah ya bambi sukaru, yanta an genu, yanta abuwatu, wajen ka Qur'ani an bu genu ku wuce din, gamben karuma to ko sun diyar qur'ani yan ka bo mai shi na ala nan zai yira ini faqati ala ne bari fate ne uban diyar mashi bari ba ngayi bari ya kulan bi ke mu kuna malam uban ja ka qur'ani bo mai shi bari ne uban da nganjan ka janka ba ku bari ga ta magana sun ma umira bihi abala uban fatu فيسحب على وجهه فسيسي بوجن بعني حتى ألقي في النار تسحبه ومعمته يا مني يمشي شفاء فعيل منه nga uwen bota lere na on sami ala shi ko ko fonda na yi ma to ji bomi mu ye ne ba maka e ko ya ne yu im ti planian ta ante go ko kun zo mu dan wata mon gbe mon gbe fuba mo mu ye bi ba yu ma ida shi ni ya kan ko ba tori ne na kitan da sala yan bu bakke mun gongo ma da mu ai sai mun be yira bon fandu mun ne a in san ka uya ba ta fani ko Allah ba na ta ni ai shi ne ya in san kan ni in je ni ku ba ku ne ya ne ma ka wu ku an da ma wannan suka da wato ku ba fa ba ka bin ku min be an ta wuri in fa ne ku yi wala ma mu mu ya ka kuma yi kuma ya ka ya kan ta ya ku ku ani yi ko mun min ba ke ba ne ba da mu da ya ka yira da fani ko Allah ma Allah yi mu ne jin jini yira da ka boba fe ma tun wat an to din gun yumi fasa sa amu ku ishe jan da Qur'ani jan ka afu rangi kongoro riya ni mu ku ishe jan ka fi afu ido me ba kai ta rike shi ne ubanta ya ka Qur'ani in jan ka Qur'ani ko garu yubo ibn Mas'ud in gome ga ga tan sallallahu alaihi wasallam ba shi mole yanzu ko ibn Mas'ud ne ni yan ka Qur'ani ne ma ابن مسعود او رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا بين زنك قران نو حديث يفونا zanta su kala da baka yi mazu ka ma mai duk ujan ka qur'ani ko mu'min dole don fa malam ne ni ka ba mai maulin ji malam ne kun da alayan ka qur'ani ko mu shi duk ke ma mu malam kariye ne fili yin ba ta yi fa kai yo ba mai da nan kai yo ba mai ne ne ba ri ta mbari yake ba ini mbari yake ba yo nata ku catastrophe mbari yake ba ku bulum ayo ba tijini tan shaba mai jira shaba mai yuguna in abu abu akai daga ma'alim kama aljina tunani in ya abu ngon irin zani mu in biya mi mami ko sai hu ban san wani ko ma'alim ba da ma'alim da ngayi da ngarana na shiringa shenga kazi humi sunga mu'min binje wa zu yukuna yini wale da problem ku shir ma to da ne shaytan to nan ga mu ku je yoyi wani guwan je na mu guwan ga na mu guwan je jawa shiri min dem kai yo mayin din dan do mu nga mu nga la ko kan mu din kam ta shiro mi emi an rasu wushin da fa ngor wushin da fa ona rasu shin da fa ngor manga fi in dum da yi ma din do wa ka din don yi so wa fa atun ni an ta ai mu ne wa ga ilu ni ni manga san ma ta ri ma mu ne mo ne gidi din ku nga la ki ni an baba nana yi bo ni ne kun sha mi ala yo ko fa ko ko da aka ma'alim kan ma ashin fi ma an ga te in ga to ne ga mi mazu ka mu'min ne ja ka qur'ani ji kuna to me ka bare ne ka mi fi in ja ka suratu nisa go me ka nan ga dan kare ne yayi no yayi nuna wan sha mi ala zauja la yi ko fa fa fa fa fa da yi ran ha ka kun da ne mun san gallare wallahi gallare ba wa mu ko du ko zamani ne ko sha mi ala yi ko fa domin yanzu kusan bai uno manga ko dole mu iya ishika tinga allera ngayi inda iyam ko mashi illere fahimta inda iyam ma wani lo imban illere na haka an kanda fayari mun tema an je wudu an kanta amma asu ya gore ni kuwa ma bai yi ganiya kuwa na bai yi ganiya ku diya yon kun gwan zaka yanka Allah mai ni na wai su bi uku to shi ni ya ni ya ba mu zan ga imta abonu mashi Allah azza wa jalla bakka mu kai imka وبمعنى تعبون تنغلان تأمرونك فأشبروا كورك والله الإخلاص والمتابعة أكا ومد ويئيم وغدفونه مشي الله عز وجل لنا أبي بيمبارا بنكم غانتم صلى الله عليه وسلم أنا كان بيكورك والله عز وجل don gallare ba yi kamkat ka fonta a kamkat ayyukan ko sha'ani ala yi ko fafu ala fa fafu hada sallallahu ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين